hijira annabi sallallahu alaihi wa dubu alihi wa sallama na da da 1438 daidai da 23 ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 28 daga cikin jerin kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil alil ghaffar wanda malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rairaye shi daga littafin al na al-Imam Shamsuddin Al-Zahabi Allah ya gafarta musu gaba da su littafin Al-Ulu da shi da ainihin wato wannan rairaya tasa yana tattaunawa ne don tabbatar da aƙidar musulunci game da cewa Allah Ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa Karkashin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da fassarar malaman farko daga cikin sabai da tabi'ai da na bayansu muna ci gaba da ainihin jin al'imamu al-zahabi tare da shimal albani suna kawo mana bayanai akan fassarori da maganganun malaman farko daga cikin tabi'ai da asbabu tabi'i wanda suka yi maganganu musamman bayan bayyanar ainihin bid'a ta ainihin wato ƙaryata siffofin Allah wanda su ja'adu ɗan dirham suka kawo da su jahamu dan safwana da makamantansu a makon da ya gabata mun karanta matsala dangane da maganganun al'imamu malik ibn anas rahimahullah bisa al'ada mukan ɗan tsakuro bayani akan wane ne wannan limami da ake magana akan shi sai muka ga cewa al'imamu malik tarihin shi na da yawa matuka sannan kuma imamu malik na da alaka da rayuwarmu a najeriya din nan a matsayin ƙasanmu da ake cewa mutane malikiya ne da irin tutiyar da mutane suke da mazhabin maliku da rigingimun da suke biyo bayan kai waɗannan abubuwa sai mu ga cewar ah, wannan ɗan tsakure ɗin irin yadda muka saba ba zai wani gamsar dangane da al'amarin al'imamu malik ba musamman a wannan ƙasa da aka za mu ɗan faɗaɗa maganganu game da tarihinsa faɗaɗawa wato in aka yi mukarana da yadda muke yi a da ba wai faɗaɗawa ce mutulakan ba Wata watakila wannan kasadin da za mu yi a yau da kasad mai zuwa duka zai zama insha Allah magana ne akan al-imamu malik ibn anas imamu dalil hijira imamu dalil hijira Allah ya gafarta musu mabiyan maganganun da zan yi zan dogara da littafin siyaru a alamin nubala ne na al'imamu shamsuddin zahabi gashi daga cikin mujalladi na ainihin wato Ah, takwas a ah, wannan bugu na mu'assasatun risala wanda suka buga shi ɗaba'a ta goma sha ɗaya a 1996 kamar shekara 21 da suka wuce kenan ko da buga wannan littafi bugu na goma sha ɗaya da suka masa shaharar littafi ne ta hakikin wato sha'ibul arnaud Allah ya gafarta shi da wasu ah, ɗabaka ta masu bincike da suka yi aiki daga shi a wannan mujalladi daga shafi na 48 daga nan za mu karanto maganganun za mu dinga ɗaukan alƙalinmu muna dan maganganu a kai wasu kuma za mu tsallake su ɗalibai suna iya kuma daga baya su karanta zama da limamu zahab'i yau maliku tana da tsayi kwarai tun daga kan wannan shafi na 48 har zuwa shafi na 135 kamar shafi 86 kenan duka tarihi imamu malik kana bukatar ka zauna shi ka karanta shi tsab bayan ka karanta shi kuma zaka sake kuma wasu littafai waɗanda su ma suka yi tarihi da Allah masu surutun na waje suna ɗauka hankalin mu don Allah musu ka a waɗanda wato zaka yi kuma wasu littafai bayan wannan daga ciki akwai littafai irin kamar littafin tarihu khalifa ibnu khayyat da ainihin tabaqat nashi da al-ma'arif na ibnu qutayba da littafin al-muntakhab ah, na al-imam az-zaid ala tarikh at-tabari da kuma mashahir ulama al-amsar da littafin hilyatul auliya littafin firisat ta ibn nadim hakanan ansabul arab na limamu ibn hazmin da littafin ainihin wato al-intiqa fi fada'il falasil a'immatul fuqaha na ibn abdul barri sai tabaqat na limamu shirazi sai littafin tartibul mutadarik na limamu ainihin wato al-qadi iyad kenan sai littafin al-mubhamatu fil hadith na limamu nawawi akwai littafai da dama bayan waɗannan akwai littafin tabaqatu ulama al-hadith na ibnu abdul hadi littafin safwatu safwa al-kamil na ibnu al-athir tahdhib al-asma'i wal lughat na imam az-zahabi littafin ainihin wafayatul a'yani na ibnu khillikan tahdhib al-kamal na imam ainihin al-hafiz al-mizzi tazkiyatul huffaz ta shi zahabi din al-ibar mirjatul janan mir'atul janan na imam al-yafi'i haka littafin tahdibu tahdib na ibn hajar haka an-nujum zahira fi ulama'i misra wal qahira na ibn bardi haka littafin sharhul bukhari na al-imam al-qastalani sai littafin miftahu darus sa'ada da at-tarikhul kabir da as-saghir na bukhari ne tabaqatul kubra ta sha'rani sai littafin shajaratul zahabi fi akhbari man zahab na ibn imad al-hanbali sai littafin ainihin tarhibu tahdhib na ibnu na al-imam az-zahabi alayhi da al-kashi da al-ansab da al-lubab fil ansab da kuma littafin muruj zahab haka littafin tabaqatul huffadi haka tarihul khamis haka littafin tabaqatul qurra duk waɗannan suna daga cikin masadiru da zaka yi samun tarihi ainihin wato ah, malik kamar yadda shi malam ah, sha'ibul abu ya kawo anan gashi malam yace tarjama mai lamba ta goma yace malikun imam maliku limamin nan sai ya buga abin nan wato ramzi na ainun ma'ana shi shine ashabul kutubu sita gaba ɗayan su sun fitar da hadisan al-imamu ya yace huwa shaykhul islam hujjatul umma imamu daril hijra abu abdullah malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibnu ghaiman ibnu uh, khuthail ibnu amr ibn al-harith wa huwa dhu ibnu aufin ibnu malik ibn yazid ibnu shaddad ibnu zur'a wa huwa himran al-asghar al-himyari summa al-usbihi al-madini halifu bani taimin min quraish yace shine babban malamin musulunci hujja ga al'umma limamin gidan hijiran manzon Allah ƙasar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban abdullahi maliku dan anas ɗan maliku dan abu amir ya ta lissafa nasabar shi har zuwa ya tike shi ga kan ainihin wato kakanni na can sama dangin su imamu malik wato al-usbahi suna da muhalafa zaman mutunci da yarjejeniya tsakaninsu da taim daga cikin ƙurashawa taim sune ne ƙabilar su sai na abubakar kenan fahum khulafa'u Uthman akhi Talha ibn Ubaidillah ahad al-ashar suna da muhalafa da Uthman dan uwan Talhatu dan Ubaidillah ɗaya daga cikin mutanen nan guda goma da Allah subhanahu wataala ya musu bushara da aljanna wa ummuhu hiya Aliya bintu Sharik al-Azdiya suna mahaifi shi kenan Aliya bintu Sharik al-Azdiya sai yake cewa wa qad rawa adh-Dhuhri an walidihi Anas wa ammayhi ويس وأبي سهيل قال وقال مولى التيميين دو wannan magana ce akan nasabar sa da dangantakarsa da makamantansu yace Maulidu Malik alal asahi sanata 93 ama mauti Anas khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haifi Imam Malik shekara ta 93 bisa magana mafi inganci kuma a wannan shekarar a wani ɗaya daga cikin maganganu a wannan shekara anas ɗan maliku ya rasu allah ya ƙara mashi yarda wannan mai yi wa manzan allah aiki a gida anas ɗan malik babban sahabi allah ya ƙara masa yarda ma'ana wani babban malami ya rasu daga cikin sabai kuma sai aka haifu kamar yadda shekarar da abu hanifa ya rasu shekara aka haifa ainihin wato al'imamu shafi a ah, sorry al'imamu ah, ainihin wato ah, abin nan eh, abu hanifa ya rasu shekara ta hamsin. ko bayan hijira da sallallahu alaihi akwai ah, wani limami sunan shi ya kwanta wanda aka haife shi a wannan shekara zaka ga haka dai ana haifan wani wani na mutuwa ana haifan wani na mutuwa Allah cikin hikimarsa yace ah, wa talaba al-ilma wa huwa hadath imam malik ya nemi ilimi yana dan yaro bu'aida mautil qasim bayan dadewa da rasuwar kasimu ɗaya daga cikin manyan malaman madina Kasimu dan muhammad kenan dan abubakar wa salim da kuma salimu jikan sayyidina umar salimu dan gidan abdullahi dan umar fa akhadha an nafi'in wa sa'id al-maqburi wa amir ibn ubayd ibn abdullahi ibn zubair ya koyi karatu a gun waɗannan nafi'u maula abdullahi ibn umar da malam sa'idu al-maqburi da amiru dan gidan abdullahi dan zubair da ibn al-munkadir da al-imam az-zuhri wa abdullah ibn dinar wa khalqin sanadhkuruhum al-mu'jam ila janibi kulli wahidin minhum ma rawa anhu fil muwatta yace da kuma halittu da dama wannan zama ambace su a bisa mu'jami alphabetical order ga sunan ya ambace su sai da ya ambaci malami guda 94 waɗanda imam malik ya karatu a wurinsu ya zo ya ƙara ambatan waɗanda yake da riwayoyi cikakku a muwaɗa daga gare su kowane malamin ya kawo shi sai faɗi kuma yawan hadisan da ya karanta abin wannan malamin waɗanda ya kawo a cikin muwaɗa. sannan ya kawo kuma wasu guda arba'in da ɗaya waɗanda maliku ya rubaito hadisai makatu'ai wanda ba su da isnadi cikakku ga a wurinsu sai ƙara kawo kuma waɗanda suka yi riwaya ya yi riwaya a wurinsu waɗanda su kuma marasilu ne haka yi ta kawo su ga sanan ɗabaka ɗabaka malaman imamu malik bayan da ya gama kawo tsafsi ke cewa akhiru ashabihi mautan rawil muwatta abu hudaqata ahmad ibn isma'ila as-sahamiyyu asha ba'da malikin 80 am karken mutumin da ya rasu daga cikin ɗaliban imam malik shine wani mutum mai suna abu hudaqa ahmad ibn isma'ila as-suhami wanda ya rayu bayan imam malik shekara 80 shine karshen su gaba ɗaya a mutuwa a lissafi kame da al-imamu ainihin asyuti ya tabbatar a cikin littafin isaful mabda bi rijalil muwatta tarihin malaman ainihin sahih littafin muwatta wa qad hajja qadiman wa laqiya ata ibn abi rabah fa qala mus'ab ibn zubairi sami'tu ibn abi zubairi yaqulu haddathana malik قال رأيت عطاء بن أبي رباه في المسجد وأخذ بزمانة المنبر ثم استقبل القبلة قال معن والواقد ومحمد بن الضحاك حملت أم مالك بمالك ثلاث سنين wannan malamai suka ce mahaifiyar imamu malik ta ɗauki cikin shi cikin shi ya zauna a jikinta shekara uku ma'ana ta samu irin abin da ba shi ke ce kwanciyar ciki wannan abu ne da yake tabbatacce a cikin al'adu da tarihi da yi wasu likitoci a yanzu gaji suna maganganu Ah, ku suna cewa sai dai ya zama fibroid sai wane ne da sauransu oho su suka jure amma dai a tarihanta ya tabbata don bayan ga imam malik an samu wasu daban kuma kumunan za mu iya tuna irin wannan labaran da muka shaji ko kuma mata su ba da labarin cewa haka na faruwa akwai kisa shahararriya bayan ta imam malik akwai ta ainihin wato wani mutum mai suna muhammad ibnu ijilan ɗaya daga cikin malamai ne da tabi'ai wanda ya rasu hijira da shekara 148 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matar shi bararren bawa ne na wannan mata Fatimatu bintu Utbata ibn Rabi'ata al-Qurashi to matar shi ta haifi 'ya'ya uku a cikin shekara 12 kowane ciki da dauke shi sai ya shekara hudu a jikinta haka malamai suka ba da labari ba ba ainihin wato kissa ko tatsuniya ba yana nan a cikin siro alamin nubara cewa duk in ta ɗauki ciki sai ya shekara ainihin hudu a cikinta shi kan shi mamu malik da aka ce wasu na karyata irin wannan magana da ita ya hujja cewa subhanallahi ga matan wani makwabciyanmu abin da ke faruwa ita kenan baya ga baya ga abin nan malam zahabi adam littafin al da al gara dara a cikin sunan ɗinsu dukkaninsu sun ba da wannan labarin cewa matar muhammad buna ijilana in ta ɗauki ciki sai ya shekara hudu a jikinta haka yana yiwuwa asali dai kawai ya saba wa asalin ɗabi'a ya saba wa abin da aka saba amma abu ne mai yiwuwa allah na iya yi shi a takaice an samu ma wata kissa wadda ta wani malami a nan cikin sirar alamin dubala wanda aka ce maman shi ta ɗauki cikin shi shekara uku ba ta haife shi aka rasa yadda za a yi karke tsaga cikinta aka yi aka ciro shi aka gan shi da haƙoran shi cikakku a bakinsa yana cikin tsiro alamin dubara tiyata aka mata siyas kenan irin na daku mm. aka ciro yaran sai aka tare da shi saboda daɗewa da ya a cikin ciki a haƙoran shi gaba ɗaya sun fito shekarar shi uku a ciki su abubuwa ne allah ne yake yin su ba mutum ba وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشر سنه maliku ya koyi karatu yana ɗan shekara goma sha kaɗan wata ahalalin futiya ya zama malami wanda ya cancanci ya karantar ya ba da fatawa mustaidi wa jalasa lil ifada ya zauna don ya ƙaru mutane walahu ihda wa da sana yana ɗan shekara ashirin da ɗaya ya zauna a matsayin malami mustaidi mai karantarwa ya sha ya ƙoshi da ba kaga mu a nan ɗan shekara ashirin da ɗaya ma yana nan yana yawan banza bai san ma inda tunanin shi yake ba wani ma shaye-shaye yake a daidai lokacin ko iskancin banza a gari ko tsokana fada da rena mutane bai ma san inda ya fuskanta ba saboda a kasashen babu tsari ana ana wulakantar da shekarun nan na farko wanda za su zaka cin su ah, ka ainihin wato utilizing ɗinsu for better life ina galibi sai dai kai da kanka in ka ga ya dace ka daina iskanci ya sai ka daina ka kama wasaranci ka ba ba Allah ya tsare ku malai ya ci gaba da cewa ya ce to sai kawo wani hadisi shahararre gashi ce akhbarna abul hasani ali ibn abdul ghani al mu'addil qala akhbarna abdul latif ibn yusufa qala akhbarna ahmad ibn ishaqa qala akhbarna muhammad ibn abi qasim al khatib qala akhbarna abu al fath muhammad ibn abdul al baqi qala akhbarna ali ibn muhammad ibn muhammad al anbari qala akhbarna abd al wahid ibn muhammad ibn abdullah ibn mahdi قال أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب الأطار حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah ya ce la yadribannan nasu akbadal ibil fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lama min alimil madina ce mutane za su dinga hawa raƙuma suna tafiya ko ina a duniya don neman ilimi ba su samu malamin da ya kai malamin madina ilimi ba wannan hadisi da ka ji shi alimamu ahmad ya fitar da shi da tirmidhi da ibnu hibbana da alimamu hakim da baihaqi dukkaninsu ta wannan hanya ta ibnu uyaina an ibnu jurayjin an abi zubairi an abi salihin an abi huraira wa hadha isnadun da'if saboda an ana guda biyu ga ta ibn Jurayj daga Abu Zubair Abu Zubair daga Abu Salih waɗannan mutanen guda biyu ibn Jurayj da Abu Zubair Muhammad ibn Tadrus Abu Zubair Makki waɗannan mutane ne mudallisai waɗanda ba a karɓa al'anarsu Ibn Jurayj yana yin tadlisi mugun tadlisanci Allah ya kara mashi rahama haka Abu Zubair ya tadlisanci daga du'afa da haka wannan hadisi ne jama'a wanda yake ainihin ba'ifi al'imamu ahmad ya ce ma Maukufi ne ba hadisi ba ne marfu'i nan malam muhammad nasir na albani a cikin littafin shi abda'ifa a lamba na 4,800 da lamba 33 ya tabbatar da raunin wannan riwaya kafin shi malamai da dama su yi magana akan riwaya wajen ma'ana akwai maganganu da dama da aka faɗa ya kawo shi ne anan saboda ya shahara ana cewa alimul madina ɗin shine malu. wasu kuma suna ganin ba shi bane wasu malaman da suka zo gabanin shi ko kuma kasan madina gaba ɗayanta wasu ma a yanzu a zamani cewa suke jami'ar islamiyya ce ta ainihin madina almuhim hadisin bai tabbata ba ina fata mun gane wannan ya ci gaba da ainihin maganganu sannan sai yake cewa qultu bayan da ya kawo wannan yana so ya fassara ma'anan alimul madina sai ce qultu kana alimal madinati fi zamanihi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sahibaihi zaid ibn thabit in ana cewa malamin madina ba maliku bane farkon malamin madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi guda biyu Abubakar da Umar malami na gaba a Madina shine Zaid dan Thabit wa Aisha haka nan Aisha malami ce ta ma Madina wa summa ibn Umar bayan waɗannan kuma sai aka yi Abdullahi dan Umar summa ibn al-Musayyib malam Sa'id dan Musayyib thumma zuhri Muhammad ibn Shabil thumma Ubaydullah ibn Umar thumma Malik duk waɗannan sun rigayi maliku yin malanta a madina so ko da hadisin ya inganta ana buƙatar dalilin da zai sa a tsaye da shi akan maliku ina fata mun gane wannan wa qan ibn uyayna qala malikun alimu ahli al-hijazi wa hujjatu zamani maliku shine babban malamin ƙasar makka da madina tace hijaz kuma shi hujja ne a zamanin wa qala shafi'i wa sadaqa wa barra idza dhukira al-ulama'u fa malikun najm shafi'i yace sai malam ya maza yace kuma shafi'i yayi biyayya ya faɗi gaskiya yace in ana maganan malamai idan aka ambaci imamu malik to shikenan maliku tauraro ne a cikin malami. sai malam yace walam yakun bil madinati min ba'd tabi'ina man yushbihu min ba'd tabi'ina malikan fil ilmi bayan tabi'ai babu mutumin da ya kama da maliku a wajen ilimi a zamaninsa wal fiqh hakanan wajen fahimta addini wal jalala da ɗaukaka wal hibzi da tsantsa hadda faqad kana biha ba'da sahabati mislu sa'id ibn al-musayyib bayan ainihin sahabbai akwai sa'id dan musayyib wal fuqaha sab'a da malaman fiqhun nan guda bakwai shahararru waɗanda dukkaninsu malaman maliku ne sune sa'id ibn al-musayyib al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr urwatu ibn zubair sai kuma kharijatu ibn zaid sai abu salamata ibn abdurrahman ibn aufin sai ubaidillahi ibn abdullahi ibn utbata ibn mas'udin sai sulaiman ibn yasari wasu suna canzawa su ainihin cire wani su sa wani shine mai waka da yake cewa idza qila man fil fiqhi sab'atu abhuri riwayatuhum laysat an al-ilmi kharija faqul hum ubaidullahi urwatu qasim sa'idun abubakarin sulaimanu kharija hadisi su ba faƙul ce ubaidullahi urwatu ƙasimu sa'idun abubakarin sai kuma ainihin wato sulaimanu sai kharija waɗannan suna yake ce mafuka saba manyan malaman ƙasar madina bayan su wal wa salim wa ikrima wa nafi'in wa tabaqatuhum duk waɗannan malamai ne a ƙasar madina thumma zaid ibn aslama wa ibn shihab wa abu zinadi wa yahya ibn sa'id wa safwan ibn sulaimin wa rabi'ata ibn abi abdurrahman wa tabaqati falamma tafanau da waɗannan malaman suka ƙare ishtahara dhikru malikin biha sai ambatan maliku ya shahara a madina ma'ana shi Allah ya mashi baiwar bayi da akaran da suka kai iyawarsa kafin shi akwai malamai da yawa da suka shuɗe sai zama saura shi kaɗai irin shi sauran duka ya shafi su ya ce bayan maliku sai wabna abi ibn wa abdulaziz ibn majishun wa sulaiman ibn bilalin duk wannan suna ƙasar madina wa fulai ibn sulaiman wa di wa aqranihim da tsararrakinsu fakana malikun huwa muqaddamu fihim alal itlaqi sai zama maliku ake cewa ya fi su gaba ɗaya kai tsaye wallazi tudrabu ilaihi abatul ibl min al afaqi kuma aikace a ga mutane suna tasowa daga nisan duniya suna zuwa inda yake dan karatu rahimahumullah rahmatullahi alaihim ajma'in malam ya ci gaba da cewa qala abu mus'abin sa'altu malikan sami'tu malikan yaqulu dakhaltu ala abi ja'far amirul mu'minin na taba shiga wurin abu ja'far mansur yana sarkin mu'minai wa qad nazara ala mithalin lahu ya'ni firashi ya sauka akan wani abin hawa abin kwanciya irin nasu na sarakuna wa idza ala bisatihi dabbatani ma taruthani wa la tabulani sai ga wasu ainihin wato yan tsuntsaye ko dabbobi guda biyu akan abin hawan shi waɗanda suke kaman tuntunne haka ba sa kashi ba sa fitsari kamar ajal dan gunki haka ko wani dan irin teddy haka ko makamantansu saboda kwalliya da kawa waje a sabiyun ya furuju tun mayar ju sai yan yara su shiga su fita su shiga su fita faƙalin sai ya ce da ni a tadari man haɓa Allah za ta malam ka waye wannan kultu da ce ba sun su ba kala haɗa buli ya ce wannan ɗana ne mahadi ke wa inna ma ya furugu min haibatika ya zaɓu min haibatika yana jin tsoron kwarjininka ne ya kasa zama sun masa alani an ashiya ha halalun wa minha haramun thumma qala li anta wallahi aqalun nas yace maliku yace sannan ya tattambaye abubuwa na faɗa mushi halas na faɗa mushi haram sannan sai yace na rantse da Allah kafi kowa hankali a cikin mutane wa a'lamun nas kafi kowa ilimi qultu la wallahi ya amirul mu'minin nace wallahi ba haka bane ranka dai da irin eh, ta ai dama mala a ranka dama ku ne ba ku sani ba ai duk mutane sun shaida Ya ce, la wallahi ya amirul Ya ce na rantsi da Allah ba haka ba ƙalar bala yace a a haka ne walakin naka hutu kai dai kana ɓoyewa ne sun makala wallahi da in in baqitu la na qawlaka kama yuktabul Ya ce in na daɗe a duniya zan sa a rubuta maganganun ka yadda ake wuta kurani wala a ab'athanna bihi ila afafi zan sa a aika da littafin ka na muwadda ko ina duniya fala ahmilannahum alayhi sai na sa kowa ya zama ba maliki wata riwaya kamar da zamu zo mu ji maliku ya ce a kada a haka shi baya so ya haka ba mutane kowa ya bi abin da ya ga ya fushi shi malikun da kashi jama'a bai ce a tirsasa mutane su mazhabin shi ba sarakunan zamanin su su haka ya hana su عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن خلف بن عمر سمعت مالكا يقول ما أجبت في الفتوى hatta su su'iltu sa'altu man huwa a'lamu minni ban taba bada amsa akan wata fatawa ba sai da na tambayi waɗanda suka fi ni ilimi za su bani dama na ce da su hal tarani mawdi'an lidhalika Allah ga ta malam kana ganin zan iya bada fatawa sa'altu rabi'ata wa sa'altu yahya ibn Sa'idin fa amarani bizalika na tambayi malamai na rabi'atu dan abdurrahman da ya dan sa'idu suka ce eh na je na dinga ba da fatawa fa qultu falau na hauka sai na ce ni mai tambaya abdullahi dan yusuf khalaf dan umar na ce mishi Allah ga ta malam da sun ce maka a'a fa yace kuntu anta hida ba zan ba da karatu ba da sun hana ni ba kai da zaka je ka bude islamiya ka fasa ta malamin ka gida biyu ba ko ka gudu makaranta hadda ka je ka bude taka dan kana da izu 40 kai ta rigima da malamin ka kwashe rabin daliban. ba ka suke ba yanzu inda malamin ka zai ce ma daina wa za ka daina to in ba za ka daina babu albarka a cikin karatunka ina fata mun gane al'imamu shafi yake cewa man ahabba an yus'ala falaisa ahalan an yus'al duk wanda yake kaunar a ce shi malami ne ko to bai cancanci da malami sam duk wanda yake so a ce shi malami ne yace falaisa ahalan an ala bai cancanta bane bai cancanta ba ka ɗauki wannan kai ta kiyasi kan mutane yanzu ya ce layan bagilin rajuli an yi zallila nafsahu hatta yas'ala man huwa an alama minhu layan bagilin rajuli an yi zallila nafsahu maliku ya ce bai kamata ga malami ya gabatar da kan shi ga ɗalibai ya ce zan fara karantawa ba har sai ya tambayi malaman da suka gabace shi sun ba shi izinin yin haka kaga yan boko sun fi wannan hankali don me ma'anar certification da ake wani shi shine an yarda ka je gaba ka wakilci wannan karatu amma mu da ka muke mu yan arabiya yan ustazai da duk wanda ya iya surutu ya samu wata yan lasifika a wata kwana kawai shi ke ya zama malami sawa a masallaci ne a bakin titi ne wa'azin turmi ne ballantana kuma tafsirin azumi wanda ya zama laqad hazulat hatta bada min jiladi hakulaha wa ma kullu muflis don su a ce ‘yan uwa su samu littafin ta'alu wa asuruhu alal ilmi wal kutta na malam muhammad bakar abu zai dr bakar abu zai allah ya gafarta mishi ya maganganu masu tada hankali game da yadda mutane suke A atta'alun shine wato ‘yan bana bakwai aikin ‘yan bana bakwai a cikin ilimi fitowa da rigar ilimi alhalin baka kai ba ka dinga kuma ɗauko masa'ilu wanda suka fi ƙarfin bakinka ma'ana mutum zai iya ya karanta mutum zai iya ya ba da hadda zai iya yi wa'azi da gwargwadon iya abin da ya sani abin da baka sani ba ka faɗa sannan abubuwan da suke mata umu bai halbalwa masa'ir wanda suka shafi duk al'ummar musulmai ka kiyaye su shin akwai riba a naira akwai riba a aje kuɗi a banki mutum musulmi zai iya aikin banki ko ba zai iya ba ina hukuncin sojan najeriya da ke zuwa yanzu bakin daga a abu barno ya kashe duk wanda aka ce kashe me hukuncin shi a wurin Allah wannan ta umu bi albalwa a yi ma waɗannan shugabanni masu ainihin aiki da shan biyayya ko ko kamurai ne ko fasikai ne ko azalimai ne duk waɗannan ta umu bi albalwa malam muhammad ibn sani al-uthaymin yana wata magana yake cewa irin wannan masayin da zai ce sun fi karfin bakin ɗalibai ya ce ina ba ɗalibai shawara su koma su koyi karatu kawai su kyala wannan masayin irin wannan shi ya kai su Muhammadu Yusuf halin da suke ciki shi ya kai irin su dan gungun halin da suke ciki duk wani da zaka ji ya zaki hatta zazzaki abin da ya kai shi ke zazzaki a asalin shi ai shi dan shi musulmi ne daukan matsalar tafi karfin shi ya mai da shi cewa authority ne akan ta shi ita ta kai shi ga haka ya halakar da dubban mutane ga su ina ba ta mun gane jama'a da haka duk wanda zai karantar to ya karantar da gwargwadon abin da ya sani iya juz'in da ka iya a cikin ƙur'ani karanta ma wani shi iya iya hadisin da ka iya koya wani amma ka je garin istinbatul ahkam kana ta lallauya hadisi kana fito da abubuwan da ma anzalallahu biya min sultan sannan kuma ka kayyadantu da mazhabin salaf wane ne ya gabace ka akan wannan fasara shine za a zauna lafiya in baka san da ya gabace ka ba kai shi wannan fa bayan ka samu iya imkaniyar da ake da ita ne alal misali kamar yanzu mutumin da yake da NCE ne a mathematics of course zai iya koyar da mathematics a junior secondary school duk abin da yake a ciki ya kamata a ce zai iya amma wannan bai ba shi dama ya iya shiga cikin mathematics da ake a engineering ya ce ya ga wasu 300 level su zo ya musu tutorial zai yi halaka su zai suna calculus ɗinsu da wane ne ya ce su zo ya musu tutorials idan su 'yan kwaya ne in su ba 'yan kwaya ba ne ba su saurare shi ya ce ai na yi nc ba duk mun yi wannan ya zo ya shiga ya fita za su samu kariyo ba ne na fata mun gane jama'a da ke saboda yana da wani ilimi amma bai kai ni wannan matakin ba to kaga yan boko suna da wannan kan gada lil asafi shadid mu yan arabiya ba kowa ke fahimtar wannan ba dai wannan maganar da muke sai a ce ko mun raina kowa ko mu muna ganin mu mun iya na rantsi da Allah ni ma ban iya ba kuma wannan magana na ran da Allah ba tawalu ba ce duk wani tawalu ne shi ya fassara mun shi in ma ba dan tsotsayi ba bai kamata a ce irin muna karanta ko muna wazi kwata kwata bai kamata ba saboda mutane ba su taba ganin malamai ba ne shi sa suke tsammanin duk wanda ya ire rabi malami dukkan mu yan dagaji ne kawai to abin nufi shine jama'a ku duba ku gani Imam Malik kamar Malik din nan ba da ake jin labari yake cewa bai karanta ba sai da malaman shi suka ba shi izini aka ce to da sun hana ka izini duk da kana jin ka iya algatu malam za ka yi ya ce ba zan yi so da neman albarkan makaranta amma mu yanzu ba idan da wani ɗalibin ka za ka ji labarin ya je yana karantarwa in ka je ka hana ka ce ya dawo mahaifiyar shi za su je su haɗa baki da sauran ɗaliban ka a ce kana mashi bakin ciki ne kaga zai wuce ka sai ka ji labarin kawai ta ta fasa gidan gadar da ta bashi ta ce zai masallaci a ce ai ya taso ne malamin shi ne ke mai hasada dama an ce malamai hasada uwar shi ta yi fice ta za ta tarshe gaba kan wannan kuma jahida ce ba ta san karatu ba ina fata mun gane da kyau jama'a Allah ya tsaye malai ya ci gaba da cewa a ainihin wato kadimal mahadiyul madina fa ba'atha ila malikin fa atahu fa qala li haruna wa musa isma'a minhu fa ba'atha ilayhi lam yujibhuma فعالم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهل سركي مسلمي مهدي ne yazo kasar Madina sai tura ƴaƴan shi da Haruna da Musa yace aje a kira Maliku yazo koya musu karatu sai Maliku bai bada amsa ba bai taho ba da suka taho suka zo wajen Maliku sai ya koya musu karatu yace ba za a koyar ba sai ya kuma ga wa sarkin ba sarkin duk duniyar musulunci gaba ɗaya cewa ai wannan malami ya ma ayanka wulakanci sai aka kira maliku aka ce algata malayya na turu yana koya musu karatu da koya musu ba sai ce ilimi ana zuwa gun masu shine a tankwashe kafa a zauna ta ba za a ware su ba su kadai a musu ballantana a je masaukin su a musu su zo su shiga cikin ɗalibai su ma su zauna yadda kowa ke zama da suka zo suka zauna a cikin a cikon kissa sai suka ce maliku ya ja baki yace ina ai shi baya jan baki yayi shi bai jan baki kai zaka ja baki da kanka sai dai maka shari'a da fassara da aka su ma su ja baki yadda kowa ke ja haka suka wasu a cikin talakawa suka jira ton ɗin su wani jan baki suka ja me yasa maliku ya ka saboda malami ne na Allah imajin yanzu a ce ko da ciyaman ne ko gwamna ya ce ka zo ka dinga kawai a yan shahada ga makaranta hadda ka wani iro da ake na cikin firamare ba ku da azuzuwa na ku na kawai ko ina ba ka take ba idan wani eh, babban mai arziki ya ji karatun kana da kyau ya ce to alga ta malam ga yara na amma gaskiya ba su saba zama cikin talakawa ba sai dai ka dinga zuwa gida kana koya musu da gudu za ka ce a ba komai a yalaji ya ce dama za a sai maka roba roba za ka dinga zirga zirga za ka kawai ya kai kalama to ka wulakanta a qur'ani ba daidai ba ne jama'a ka wulakanta ilimi ko ba za a taɓa ganin girman ka ba sai ka ce a'a su ma su shiga cikin yara su koya shiga cikin yaran shi ma tarbiyya ka dake ko mun talaucin ka ko ka samu kuɗi ba za ka gamsu ba in ba ka da ainihin kana'a ji abin da Allah ya ce manzan shi wa da sofa yi hutsi ka rabbuka fatar ba ti ba fatar da zai baka ne har ka yadda ba wai ya baka da yawa fatagna ba fatagna ba ne fatar da kuma gane waje in Allah ya baka ɗan abu koyaye ne in ka ji daɗi ka amince da abin da Allah baka sai ka wadatu sai wani ya zama da shi da yawa amma lam yarda bai da abin da yake da shi sai ci gaba da wahala a duniyar nan ya mutu yau ya mutu ya tara dukiya ko bai samu da ta ba sai kuma je tare da hisabi su da haka wani mai kuɗi ba zai mai da kai mai kuɗi ba dan ka koya yan shi karatu kuma ko da ya mai da kai ba karama ka ce. ka gane ladan ka na koyar da alkur'ani da sauran katuka addini yana wurin Allah kai ne kai da ikhlas ka gyara aikinka ba wai abin da za a baka ba in fa wasu ma malamai suna ganin bai ma kamata a baka ba don an baka gama bata maka aiki suna hakan ne ba wai don su saka a talauci ba don su tsare maka ladan ka cewa kar ka yadda maka gaba da za ka iya kawai ka yi kyauta ka nemi abin da ke wurin Allah don Qur'ani ya fi karfin abiya ka koya mutum kalma ɗaya ko sura ɗaya ba zai iya ka to kada wani mai kuɗi kawai don ya da kuɗi ya mai da kai baya ya ce wai ka zo ka dinga zama a falon shi sai kuna cikin kallo a ce mala a kyale yaran na haka za su kalli tv ana wani ko wani wala ko wani series da suke bi ne a aljazeera ba na so su ne shi ko a ce za a fita shopping amala ah, ai ka zo da wuri yau muna so mu je kasuwa ne za mu je shoprite shikenan ko a yaro ya tsanda da ihu hajiya ta sako ce haba malam ba kai ba ganin yara irin kai a zalimi ne <laughs> ai ta saba ka wasu dokoki waɗanda ka wulaƙanta gaggane ne sa aka maka su wallahi ba ba wai ban ka je abuja za ka ga irin wannan abin takaicin da yawa misali suna nan da dama daga nan garuruwanmu na talakawa idan talauci da ke su wai su tafi abuja saboda wani ya je an ga ya dawo da mota ko ya zo ya gina gida a garinsu sai su je aiki suke na kaskanci jama'a wulakanta kansu suke za a ce za ku koya mai 'ya'ya ne islamiyya da mata za su su zauna tsirara ba kai saka ce musu ku dinga sa hijab ba kuma ƙwar'ani za a karanta amma ba za su saka hijab ba sai hajiya ta ajiye ka matan anguwa ƙawayenta na zuwa suna ma fatawa fatawar da sai dai ka ba su amsa daidai san ba kai saka ba su amsa abin da ka sani sannan tara maka 'ya'ya don za a kawo dubu ɗari a baka ko dubu sittin a baka wurin kwana amma a wulakanci babu wani karama kuma yaran ba za su taɓa koya ba dama har ka zama zaman ka abuja ba wanda zai sauka kaga wahalar baka kake yayin da kun da ka zauna a nan garin ku in Allah ya ce muke ka samu zakakuran ɗalibai lokaci kankani sai ga su ma sun ɗau hannu sai ka ji satisfaction cewa kai ma ka ci gaba da aikin ilimi ya hamilu hadal ilma min kulli khalafin udulu ka shiga cikin karabka kai ma amma ka ji ana baka dubu sittin dubu ɗari kana yi kowa da babaka da matarka wajen gana abuja bayan yan shekaru in wata mota ta lalace za a sayar a ce to malamin nan bara ba shi ya gyara kenan sai ka dinga zuwa nan kauye kana mana barazana ya ka samu saboda mu kuma kauyawa ne mu ta cewa ya litar na da ma wuce fula kaga yadda an canza mutane a kaliyarsu ba san abin da suke ba wanda duk Allah ya bashi ilimi jama'a ya gama bashi alkhairi bai kamata ka wulakanta shi ba malai ya ci gaba da cewa a kunna batu kutai batu dan sa'id yake cewa kunna idza dakhalna ala malikin kharaja ilayna muzayyinan maliku in ya zo fitowa makaranta yana fitowa ne cikin kwalliya mukahhilan mukahhalan ya sa tirare ya saka ainihin kwalli mutayyiban ya saka tirare kan bisa min ahsani thiyabi ya sa kaya masu kyau kwarai wa yatasaddara al-halaqa sai zo shiga gaban makarantar ya zauna kan can gaba kenan stage wada abil marawi sai sa kawo fan abin nan maficai fa a kullin min na sai a ba kowa mafici ya fara fifita saboda zafi da ake a musamman. to shine wani dalibi mai zafin kai ya shigo haka ya ga maliku kamar sarki sai ya ce kai wannan malamin mai son duniya ne shi ba zan koyi karatu a gunshi ba sai ya tafiye shi daga baya yake cewa yayi nadama ya san yayi muguwa asara zafin kai na usale jama'a da ganin malami dan gayu ka ce gwamnati ke bashi kuɗi kai baka san sana'a shi tunda kai baka sana'a kowa bai yi ne ta yi wani babban manomi ne ko dan kasuwa ko dan trader kuma kamantar shi ko ya gaji kuɗin shi ba dole ya zama gwamnati take bashi kuɗi. وعن محمد بن سعد حدثني محمد بن عمر قال كان ya يأتي المسجد maliku ya kasance yana zuwa masallaci sallar jami fa yashhadu salawati wal juma'a yana zuwa dukkanin salloli da sallar juma'a waljana'iza hakanan yana zuwa janaiza wa ya'udu al marda yana zuwa gaida marasa lafiya ma'ana ba shi da girman kai wa yajlisu fil masjidi yakan zauna a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yajtami'u ilayhi ashabu dalibai su kewaye shi thumma taraka al-julusa ana nan sai daina zama a masallacin juma'a ya koma gida fa kana yusalli wa yansarif da ya ga masallaci sai ya koma gida wa taraka shudar janaiz ana nan ana nan sai daina zuwa sallar janaiza thumma taraka dhalika kullahu ana nan ya daina zuwa sallar jami'i ya daina zuwa komai wal juma'a har sallar juma'a ya daina zuwa wajen shekara biyar maliku baya zuwa ko ina yana gidan shi wahtamala nasu zalika kullum duk wannan abin da yake mutane ba su kafarta shi ba ba su fasikantar da shi ba ba su daina sauraron karatun shi ba ba a ce malami ne mara kula da sallah ba ma'ana sun yarda cewa yana da uzuri wa kanu argaba ma kanu fi kai a lokacin ne ma suka fi kwaɗayin iliminsa wa ruba ma ma fi zalika wasu na tambaye shi ta malam ba maganin ka a sallar jami'i ba maganin ka a sallar juma'a ba ka zuwa sallar jana'iza ba ka zuwa kaza fa yaqulu sai ya ce raisa kullu ahadin yaqdiru an ya takallama bi udhri shi ba kowa ne zai iya faɗan uzurin shi ba ku ya guri kamar yadda wasu malamai suka ruwaito daga ciki akwai littafin ainihin babakatu ibn sa'adin da littafin wafayatul a'yan na ibn khillikan cewa ya samu matsala ne na yoyon fitsari salisul baul duk inda ya zauna wandan shi na jikewa da fitsari sai yana kyamata ya shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bata da wannan yanayi yana ganin babu daraja masallacin sai ya hakura yake yin sallolin shi a gida kaga da yake mutanen da suna da hankali a madina in yanzu ne kafarta shi za a yi inda za a samu wani malami da yana koyar da ilimi na sunna amma bai zuwa masallaci ba za a tambayi mai uzurin shi ba tun yana da uzuri karɓi a shara duk za a watsa ne a ce ai dan bid'a ne fasiki ne ko boka ne za a ce gogo baya sallar juma'a ba boka ne wa kana majlisuhu majlisa wiqari ya kasance makarantar shi makarantar ta ta natsuwa wa hilmin da kuma hilm za ka karanta da wasali ƙasa shine wato hankali da tunani da hangen nesa kamar da Allah yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihadha su ne ce su wannan in ka karanta da ba za ka karanta shi da hulm ba dan hulm shi kuma shine mafarki mummunan mafarki kamar eh, binnan wa idza balagal atfalu minkumul huluma mafarkin balaga kenan misali ko da ire-iren su wannan da Allah kuma yake cewa ladina lam yablughu hulma minkum to wannan hulm kenan mai domma shine ru'ya da ake gani a mafarkin da shari'a ta mutu tsakanin ru'ya shine mai kyau da kuma hulm shine mummuna kamar da shari'a ta mutu da dade kamar da shari'a ta mutu tsakanin kasuwanci da riba da a jahiliya duka ɗaya ne ko innamal bai'u mithlu riba haka suke cewa da ko sai Allah ya ce ah, wa halallahu bai'a wa harramar riba to zaka za karanta na a ce wa hilmin wa kana rajulan mahiban mutum ne mai kwarjini nabilan gwarzo laysa fi majlisi shay'un min ba a yin musu a masarantar makarantar maliku wallaga ba a tada ba a daga murya wala rafa sautin ba a kwadma ihu wa kana al-ghuraba yasalunahu an al-hadith baqi na zuwa su tambaye shi game da karatu fala yujibu illa fil hadith ba'da al-hadith baya amsawa sai ya gama karantar da hadisa sai ya ce ina mai tambaya kaza ba a tsinki shi yana ba da karatu rubama adina li ba'dihim yaqra'u alayhi yakan sa wani ya ja baki wa kana lahu kitabun qad nasakha kutubahu yana da littafin da ya riga ya kofa karatun shi daga ciki yake karantawa mala ya ci gaba da cewa ah, kana malikun ya kulu wallahi ma da khaltu ala malikin min ha'ula'il muluki hatta asira ilaihi illa naza Allahu haibatahu min sabri yace wallahi ban taba shiga wurin wani sarki daga cikin sarakunan nan ba sai ya zama kafin sai inda yake zan ji gaba dai Allah ya kwabe mini kwarjinin shi bana jin tsoron shi wa kana malikun annahu fasadun أنه an yatakallama al-insanu bi kulli ma sami'a yace ka sani da cewa barna ce mai yawa mutum ya dinga faɗan abin da duk ya ji ya ce sai ya ba da labari irin yadda mutane suke nan yanzu sannan ya ƙara cewa sa'ala Harunar rashid malikan wa huwa fi manzilihi wa ma'ahu banuhu an ya ƙara alayhi faƙala ma ƙara'atu ala adin mundu zamanin wa ma yi wa alayya Harunar rashid yake cewa alaga ta malam ka karanta da yara na ka ja musu baki cewa tsawon zamani ni ba na jawo kowa baki sai dai su karanta da kansu faƙala akhrijin nasa hatta aqra'u ana alaika sarki ya ce to ka cewa kowa ya fita ni sai na ja baki a fassara mana suna san riwayar malu amma ba su sai a cikin talakawa faƙala izamu ne al'amu li ba'dil khas lam yantafi al khas ce yi ranka ne ba zai yi ba ma hakuri talakawa saboda kai amfanin ilimin ba zai amfani ba a ce an zo majalisin ka gwamna ga majalisin ka yace ina so ka koya mini karatu alaga ta malam amma kowa ya tashi ni da kai kawai to me kuke jira tun za ka kore su aiko saboda kasan za ka ja kaya a duk cewa ba zai yi wa ismailu dan abi uwa ke cewa sa'altu malikan khali malikan an masalatin faƙala li qirra thumma tawadda thumma jalasa ala sarir thumma qala la hawla wala quwwata illa billah wa kana la yufti hatta yaqulaha ya tambayi maliku wani karatu sai ce zauna inda kake sai ya ji ya yi alula ya dawo ya zauna ya ainihin ce la haula wala illa billa sannan ce mai tambaya ka saboda baya ba da amsar karatu bai da alula baya karanta da hadisi sai da alula musan da aka mai tambaya ba shi da alula sai ya ce ma Isma'ilu ibn Ukht Malik tsaya ina zuwa sai ya shiga ban daki yayi sarki yayi alula ya fito ya zauna sannan ce la haula wala quwwata illa billah ya tambaya ka kaji malamai sun daraja manzo Allah kenan ko yake cewa qala malikun ma ta'allamtu ilma illa ni nafsi wa ma ta'allamtu li yahtaja an-nasu ilayya wa ka kana an-nasu ce na rantse da Allah ban taɓa koyon ilimi ba sai don kaina ban yi don wani ba ban taɓa yin karatu da tunanin mutane za su buƙaci karatuna ba sai ce dama haka mutane suke wanda bai yi don su ba shi suke damuwa da shi wanda yake dan mutane ba su damuwa da shi wa an mutarrafin ibnu abdullahi kala-kala ni malikum ma yaqulu an-nasu fiya Sa da bai da lafiya ya ce a bincika me mutane suke faɗa game da ni na ce an masadiku fayuthni abokin harka wanda ake mutunci da shi suna tayabawa wa an mal'adu abokan gaba yan bid'a da masada da sauran yan gunzukulu suna ta suka kasu kuma faƙala ma zalan nasu ka ce dama haka mutane suke walakin na'udhu billahi min al alsina kulliha abinda muke tsoro a ce duk mutane su hada akan zagin ko duk mutane su hada akan kaunar mu ba zai yi wannan duk wanda aka waye gari duka ana kin shi ko duka ana san shi ko to akwai matsala game da shi amma wani na son ka wani na kin ka wani na zagi wani na yabawa wannan da, dama haka ɗabi'a duniya take babu wani canji وعن الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن القاسم قال قيل لمالك لما لم تأخذ عن أمر بن دينار قال أتيت فوجدته يأخذون عنه قياما أكتي على قات مالا ميسا بقوي كراتون وانا با يتي ناجي مكانتش سنغينا بعد كراتو أسعي فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذه قائما سنغا حديث يا بكر كون أكويا أسعي شيني نبا مي كراتون شي yace wa an malikin kala la yi da ilmu an arba'ati ba a koyan ilimi a ɗaya daga mutane hudu safihun yu'linu safha wawa sakarai wanda ba shi da hankali bai da nasuwa, kuma duk inda ya je zo laya wasa sakin baki wannan ba koyan karatu a gurin shi kuma abin da ya iya wa in kana arwan nas ko kowa yawan riwaya wa sahibi bid'atin yad'u ila hawa na biyu shi ne ɗan bid'a da ke kira zuwa ga bid'arsa wa man yakdhibu fi hadithin nas da wanda in ana taɗin duniya yana karya, wa in kuntu la attahimuhu fil hadis koda ku ba a tuhumar shi hadis sai ce wa salihin abidin fadilin idza kana la yahfazu ma yuhaddis bi da mutumin kirki mai bauta Allah wanda bai rike abin da yake koyarwa waɗannan ba ku hadisi abun su wawa dan bid'a makaryaci da mai bauta Allah da bai san komai ba ya ga waɗannan maganganu da ya kawo daga gurin maliku sai kuma ya ce sifatul imami malik siffa halittarsa da gaske yake cewa kila kana azraq al-ayn an ce yana da blue ido shine azraq anna wa annahu kana tuwalan dogon mutum ne jasiman mai kiba azimal hamma wanda yake da kafada babba ashkara wanda yake ainihin fari abyadar ra'asi wal lihiya mai farin gashin kai da farin gemu azimal lihiya mai cikakken gemu asla'a wanda yake mai sanko wa kana la yuhfi sharibahu baya kwalkwale gashin bakin shi gaba ɗayan yazo rage shi yana dan barin saura kaɗan. wa yarahu musla yana ganin kwalkwale gashin baki gaba ɗaya musla ne cin mutuncin rayuwa ne wa kana yalbasul bayad Maliku ya kasance yana sanya kaya farare yana sanya farin kaya da ma. malam ya ci gaba da cewa wa kana malikun imaman fi kadar rijali hafizan mujawwidan mutkinan wa kad kana malikun imaman fi kadar rijali hafizan mujawwidan wa mutkinan maliku babban limami ne a wajen ainihin sanin mazaje da kuma itikani fa hadha alqawlu yu'tika annahu okay ba nan ba ku na'am yace إسماعيل القاضي حدثنا عتيق بن يعقوب سألت ما سمعت مالكا يقول حدثنا ابن شهاب ببدعة وأربعين حديثا ثم قال عائدها علي فعددت عليه منها أربعين حديثا imamu ainihin ibnu shahabin ya koya musu hadisi guda arba'in nan take aka ce da maliku maimaita su ya maimaita su nan take da khalid al an abihi an ibn uyayna qala kana malik la yuballighu min alhadisi illa sahiha malik ya kasance baya karas da hadisi baya riwaya hadisi sai ingantacce wala yuhaddithu illa an thiqatin baya bada hadisi sai daga mutumin kirki wa ma aral madinata illa satakhrubu da mauti yani min al yace ina ganin kasan madina zata shiga uku bayan maliku ya shuɗe saboda rashin ilimi da za a samu a ƙasa. عن ابن المديني bin عبد الرحمن بن مهدي يقول أخبرني وهيب وكان من أبصر الناس بالحديث والرجال أنه قدم المدينة فقال فلم أرى أحدا إلا تعرف وتنكر إلا مالكا ويحيى بن سعيد الأنصاري yace wannan malami wahaibu ya je kasar madina ya san ilimi yace da ya je ya ga kowa ya gani sai ya ga abin da ya burge shi da abin da ya bashi haushi game da mutum in banda maliku da yahaya ɗan sa'id al-ansari su kan komai nasu ya burge shi malai ci gaba da cewa ƙala shafi'i ƙala muhammad ibn a hasani inda malikin thalasa sinina wa na nayi shekara uku da ɗori a gun maliku wa mitu min lafzi akthara min sab'ami'ati hadith na ji daga bakin shi hadisi sama da guda 700 fa kana muhammadun idha haddatha an malikin imtala a manzilu da yazo yana koyarwa idan yana bada hadisi daga maliku sai a cika gidan shi wa idza hadatha an ghairihi min kufina lam yajihu illa al-yasir in yana hadisi daga mutanen garin su kufawa ba wanda yake zuwa sai yan kada wa qala ibn abi amir al-adani sami'tu shafi'i yaqulu malikun muallimi wa anhu akhastu al-ilma shafi'i yake cewa maliku shine malami na daga gare shi na koyi ilimi na daga cikin wato alamar mutum ba dan baya ga dangi ba ne ya iya su waye malaman shi da ko ya fi su ko da ba a san su ba ko da ba wasu ƙwararru Ka ji dai imamu shafi'i wa huwa man huwa yake cewa maliku malami ne wa qala al-haysam ibn jamil sami'tu malikan su'ila an 48 mas'ala fa ajaba fitnatayn wa 30 minha bila adri yace naji maliku an tambaye shi mas'ala 48 a ciki ya bada amsa 32 yace ban sani ba a cikin 48 32 gaba ɗaya ban sani bai har suke cewa amma kai ka ba mu kunya wani irin malami ne da ake jin labarin ka ko ina sai a zo maka tambayi ka ce baka sani ba yace eh ka je ka gaya ma 'ya'yanka ka musu wasiya su gaya ma jikokinka su ma su wasiya a gaya ma zuriyar ku har tashin duniya cewa maliku dinnan jahili قال محمد بن رمح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أما فرقي يتي ناغا Allah, الله فقلت يا رسول الله inna malikan wal laytha yakhtalifan sai nace mishi ya manzo Allah da maliku da laisu dan sa'ad suna sabani game da karatu fa ayyuhuma akhud nawa zan kama qala malikun maliku yace a mabarki manzo Allah ya ce mishi rike maliku rike maliku mabarki ne na fata mun gani ma. wa an abdul aziz ibn darawardi qala dakhaltu masjidan nabi sallallahu alaihi wasallama fa wafaituhu yakhutub yace shi ma ya mafarki ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sai ga manzon Allah yana huduba id aqbala malikun sai ga maliku ya taho falamma absarahu annabi sallallahu alaihi wasallama qala ilayya ilayya da manzon Allah ya hango maliku a cikin mafarkin nan sai ya ce yo taho nan fa aqbala hatta da namin sai maliku ya taho ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam khatamahu min khinsari sai manzo Allah ya cire zoban shi daga dan karamin yatsa shi fa wada'ahu fi khinsari maliki sai ya sanya ma maliku a jikin ainihin hannunsa duk waɗannan mafarkai ne da suke nuna alamar ainihin wato alkhairi game da shi محمد ابن جرير حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا Ibn بن حماد الزهري سألت مالك سمعت مالكا يقول قال لي المهدي da ya aba abdullahi kitaban ahmilul ummata alaihi Allah ya gata malam ka rubuta littafin da zan sa kowa sai ya aiki da shi fa qultu ya amiral mu'minina amma hadha suq'u wa ashartu ila al-maghrib yace kaga wannan lungun ya nuna yammacin duniya qad kufita an wadatan maka akwai malamai a wajen wa amma sham kasar sham fa fihim man qad alimta akwai malaman da ka sani ya alil auza'i wa amma al-iraq fa hum ahlul iraqi iraki ku daman ƙasar ku ne kama kowa sananta ma'ana ba buƙatar haka ba buƙatar haka a ce wai sai an sanya wai mazhabin maliku a ko'ina wa qala muhammad ibnu jarir kana malikun qad duriba bisiyat an yi ma maliku duka da bulalu wa ikhtulifa fi sababi zalika an yi sabani me yasa aka dake shi fa haddathani al-abbas ibn al-walid haddathana ibn zakwana an marwana anna aba ja'farin naha malikan anil hadis abu ja'farin mansur ya hana maliku ya karantar laisa ala mustakrihim bi talaqu ya hana shi karantar da hadisin duk wanda aka tirsasa mushi sakin da yawa mace shi bai yi ba hadisi ne mawqufi ala sahabi abdullahi dan abbas wannan na da alaka ne da mas'ala ta ainihin wato mubaya'a da aka yi masu abu ja'far domin sun tirsasa mutane akan mubaya'a cewa duk wanda ya yi in ya ce ya warware sai ya yi alkawari in ya warware mata shi taso sai maliku ya ce ko da mutum ya ɗauki wannan alkawarin in ya warware mata shi bata sako ba sai aka ce kada ya ƙara karantar da wannan katun sai ya ki sai suka sa abin nan oyun ss suka zo suka zauna a majalisun suka jina na karantar da karatun shi aka kama shi aka yi ta duka shi sai da hannayen shi suka saki saboda zalunci malam ya ci gaba da cewa qala al-waqidi qala lamma du'iya malikun wa shuwira wa sumi'a bihi a wani tunanin kuma aka ce da aka ga sarakuna suna kiran maliku suna shawara da shi aka ji labarin shi a ko'ina wa qubila qawluhu aka ga sarakuna suna jin magana shi husida sai malamai suka fara mai hasada wa baghawhu bi kulli shay'in suka fara mishi ta'addanci da maganganu da batanci falamma waliya ja'far ibn sulaiman al-madinata da aka sa wani gwamna a madina ja'far dan suleiman sa'au bihi ilai sai suka yi marmala suka kai mashi gulma wa katharu alaihi indahu suka tara zantuka na ƙarya akan maliku a wurin shi wa qalu la yara aymana bai'atukum hadhihi bi shay suka ce ai bai yarda da bayar da aka muku ba ai baya yin jam'iyyar ai ya muku campaign yayi campaign against you people wa huwa ya'khudhu bi hadithin rawahu an thabit an uh, ibn al-ahnaf fi talaq al-mukri yana aiki da wani hadisi can daban fa kadiba ja'far ya yayi fushi fa da abi malik ya kira imam malik fa hatajja alaihi bima a ilaihi anhu malik ya tabbatar da cewa gaskiya ne shi bai da mubaya ta mukurihi ba fa amara bi tajridi yasa aka kwaɓe mishi kayan shi wa darbihi bis siyati aka mashi bulala wa ya duhu aka dinga jan hannayen shi hattan khala'at min katifi har hannun shi ya sage daga kafada ya samu gocewar kashi daga kafada shi War tuki ba minhu amrun azim aka ci mutuncin shi ba kankani ba fa wallahi ma zala malikum ba'adu fi rif'atin wa ulwi mai labarin ce na rantse da Allah tun daga nan maliku bai kara yin kasa ba sai ɗaukaka ku sai Allah ya ci gaba da ɗaga shi qult sai ni malam zahabi na ce hadha thamaratul mihnatil mahmuda wannan shine sakamakon jarabtawa da Allah zai maka a bayyano ya zama sanadiyar ta kaka ɗaukaka annaha tarfa'u al-abda inda al-mu'minina tana daga darajar bawa a gun mu'minai wa bi kulli hali to koma dai yaya ne jarabawa fa bi ma kasabat aidina muna shiga cikin bala'i ne saboda abin da muka aikata wa ya'fu Allahu an kathirin dan ma fa Allah yana yafe da yawa ne wa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ya so shi da alkhairi kamar yadda Bukhari ya ruwaito sai Allah ya tarauce shi amma lafazin inna Allah idza ahabda abdan ibtalahu wannan da'ifi ne al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kullu qada'il mu'mini khairul lahu duk abinda Allah ya kaddata wa mu'mini alkhairi ne gare shi al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi akan haka وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم wasabirina za mu jarabce ku har sai mun tantance masu ƙoƙari don Allah da masu haƙuri wa anzalallahu fi waqa'ati uhudin qawlan da aka zo uhudu aka sha wahala sai Allah ya saukar da faɗin Allah da yace awalan ma asabatkum musibatu yanzu nan kawai dan kun shiga cikin jarabawa kad asabtum mithlaiha da kun shiga jarabawa ta ninka wannan waccan ta farkon uhudu kenan wannan ta biyu da aka ce mithlaiha malamai suka ce badar kamar yadda su ainihin al kurtubi suka fara qultum anna haza kun shiga cikin bala'i rabin na baya sai kuna cewa me wannan wani irin bala'i ne wannan kuna ta korafi qul huwa min indi anfusikum Allah ya ce ka gaya musu ku kuka jawo kanku wannan bala'i haka ha a yanzu wannan korafin da yake na bala'in duniya ko kulhuwa huwa min indi anfusina ku muka jawo kanku wa qala Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na wani bala'i to abin da hannunku ya aikata ne kuma dan ma Allah yana yafi da yawa da a ce duk abin da mutane suka Allah zai kama su da da bai bar ma taraka ala da min dabba wala ya'khudhu lahu an-nasa bi dhulmihim ko ma taraka ala dhahriha ma kasabu matarka alagariya min dabba da Allah yana kawo mutane duk abin da suka yi ba zai kyale kowa a duniyar nan ba qala al-qadi iyad qadi al-qadi iyad yake cewa allafa fi manaqib malik rahimahullahu jama'atu an samu malamai da dama sun yi rubutu akan tarihin malikul daraja shi daga cikin su akwai al-imam al-qadi abu abdullah tustari lahu fi dhalika thalath mujalladat wa abu al-hasan ibn fihr al-misri وأبو جعفر بن محمد الفريابي القاضي وأبو بشر الدولابي الحافظ والزبير بن بكار وأبو علاثة محمد بن أبي غسان وابن حبيب قاسنا يتكا وديوة سنسيتي وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا كبيرا في الرواة عن مالك مالا خطيب البغدادي يتر التافي ببا game da tarihin masu riwaya daga maliku wa shay'un min riwayati qultu ni zahabi nace walil hafiz abu nu'aym tarjamatun tula fi hilyat bi malik al-imam abu nu'aym al a cikin littafin shi hilyatul awliya yayi ma maliku doguwar tarjama wa mimman allafa fi riwati anhu al-imam abu abdullah ibn mufarrij wal abu abdullah ibn abi wa abdurrahman bin muhammad al-bakari ga sunan dai ta kawo jama'a bayani ne na malamai kala daban-daban har yanzu inda yake cewa wa allafan nasa'i musnad musnad maliki al imamu nasai ya rubuta tafi suna musnad maliki haka al imamu abul qasim al-jauhari shima musnad maliki haka al imamu ainihin qasim ibn asba al-hafiz shi kuma yayi hadisu maliki yayi ta kawo su haka nan dara qutni shi kuma yayi garaibu maliki yayi ta kawo waɗannan jama'a littattafai da malamai suka yi kala daban-daban akan maliku akan muwaddarsa su ibn abdul barri mai sharhi at-tamhid da al-istizkar su ainihin al-imam al-baji abul walidi mai littafin al-iman al-muntaka al-istifa dukkanin sharhohi ne na littafin ainihin wato malik ya gama waɗannan gaba ɗaya jama'a saboda yin lokaci kure za mu saurara nan sai Allah mu mako mai zuwa za mu ƙarasa wannan ainihin tarjama da an tarika da rami sai mun za mu tashi inda ke cewa faslun wani Malik, rahimahullahu wa sanatu lil qadari za mu ji ainihin maganganun jama'a waɗanda su ne ma ƙarshen tarjamar nan ta fi alaƙa da waƙe yanzu wannan kamar introduction ne mu ji wane ne maliku tunna kaji tsawon wato da ƙarfin karatunsa da falalarsa da takarunan ɗinsa da iliminsa za mu ga mutu kuma insha Allah maganganu akan mazhabin maliku da kuma hukuncin bin mazhabi da hukunci akan ainihin wato saba mazhabi da makamantar wannan insha Allah za mu saurara nan sai Allah ya kan mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته